a cikin wani irin farmaki na musamman da sojoji na musamman na sashi na 271 na sojojin saman Najeriya suka kaddamar. Sun kubutar da sinawan nan guda bakwai da suka shafe watanni shida a hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kaduna. Na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Komodo Edward Gabquet. To, kasan wayannan mutanen da aka rescue ɗinsu da sassafe mutanen china ne ba ma san ko ina aka same su ba amma da aka rescue din shi cikin aka tambaye su cewa daga ina aka kidnapping din su sai suka gaya mana cewa suna mining ne a tashiroro kusa da niger state da wurin ne aka kidnapping din su suka ce a watan shida to daga watan shida shi shine wayannan mutanen suka je suka midda sun je sun boye su da su a kusa da a birnin gwari a wani wuri ana kiranta gwaska gwaska yana kusa da wani wuri ana kiranta kamfani doka duk wannan wuraren suna nan a nan kaduna state ne eh, so inda aka same su kenan eya eh, komodo gabquet ya kuma shaida min yadda aka bi aka ceto waɗannan senawa Abun da ya faru shine tun dama ana suspecting cewa wayannan yan bindigan sun sa wayansu mutane a wannan forest na kusa da wurin to da sassafe aka planning wannan operation din da aka je da aka yi kusa da wurin su yan bindigan su ma sun suspecting kamar sojojin mu suna kusa da wurin da suka kai wurin kawai sai suka opening fire da suka eh, bude fire shine mutanenmu suka responding to da suka yi cewa response na mutanenmu ya fi nasu haka sai suka gudu suka bar wayannan mutanen da aka bi su ba same su ba amma sun yadda bindigogin su sun bar wurin sun gudu to shine da aka je kusa da wurin sai aka samu su yan Chinese din guda biyu a wurin so su yan Chinese suka gaya mana cewa sauran guda biyar din suna wani gefe daban shine aka je aka same su a wannan wurin to dukan su guda bakwai din an same su to ko a halin yanzu ina waɗanda aka kubutar din suke daga wurin sai aka mai da su station namu na air force na kusa da wurin aka duba su dama akwai wayansu guda biyun da suna kaman ba lafiya suke da shi ba da aka duba su aka ce to ya kamata yanzu a mai da su air force base na kaduna inda muke da katon asibiti an duba su a wurin kuma an tabbatar cewa da idan allah ba su da wani serious uh, medical uh, problem masana tsaro irin su air komodo ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya na ganin akwai fatan samun nasara nan kusa idan har irin wannan farmaki ya ɗore. Wannan abin alfahari ne ga wannan rindina ta sojojin sama Special Forces wato rindina ta musamman da ta wannan aiki ta kuɗo wa'annan 'yan Chinese kuma wannan abin a musu godiya ne. Sannan kuma abin da muke so mu ba da shawara a nan shi shine su wa'annan dakaru a gaba da ƙara musu ƙarfin gwiwa musu da kayan aiki a haɗa kai a aiki kafaɗa da kafaɗa domin a ci gaba da samun wa'annan nasarori samun nasarori da ake yi wa'annan abubuwa insha Allah sun yi kusan kawo ƙarshe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.